ba za a ɗauki kuɗi a baki ba a je a salwantar da kuɗi in fact da ƙarshe ma ya je yi miki kishiya ki je ki zauna da kishiyar bacin ya lalata sauran kuɗin to shike haka kika ce ko bari sai na je Abuja idan kika gani na dankaro miki kishiya dole mu ɗauki mataki ba haka za a yi ba Hafiz lafiya da ya koyar labari kai muna tare da kai domin kana ɗaya daga cikin wanda ake zargi Kidnapping? ‘Yan kidnappers. Ta <laughs> shiga uku. Amma ya baki lalace ba. Dukkin bugin ta da hankali ki akan abin da bai kai ya kawo ba. Yanayi na rashin kyan hanya da ake sace-sacen mutane shi take tsoro. yanzu wanki kike gaya mai irin wannan mugayen kalamai kafin ki auri mijinki sanda kika kasance da dan uwanki kafin kika zo kika same shi kika aure shi saboda haka wallahi za sani to ba ba zan bayar ba ba zan bayar ba ba zan bayar ba ce fita ma zan yi yanzu yaya ni gaskiya ka bani kuɗi na tunda mu ne ba hakkinka ne kai kaɗai